gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku kamar yadda aka saba daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitocin da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin su ma na FM a Nijar suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma si a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na yanar gizo na Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai soro. Sai kuma ni Usman Ahmad. yau talata sha uku ga watan Maris ɗin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba. Bincike ya nuna cewa 'yan firamaren gwamnati musamman a Najeriya ba sa iya karatu da rubutu bayan kammala makarantar firamare. To a ganinku me ke kawo wannan matsalar ne? Me suka ce? To yau da gobe matsalar daga gwamnati ne domin kuwa malamai ma ba a ba su kulawa ba na ɗalibai Allah ya kyauta. Amin amin. To bayan karanto sakonninku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter, za kuma mu ba ku dama ku buga mana waya akan lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku faɗa mana yadda kuke kallon wannan lamari na rashin iya karatu da rubutun yaran da suka kammala karatun firamare musamman a makarantun gwamnati a Najeriya da makamantansu. To yanzu bari mu ji amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota cewa menene ke jawo matsalar mafi yawancin ɗaliban makarantun firamaren gwamnati a Najeriya ba su iya rubutu da karatu ba bayan sun gama firamare. To saƙon farko ya fito ne daga Umar Baban Yaya Sabon Gida. ya ce sun yi haɗin gwiwa ne da aminu adamu malam maduri daga jihar jigawa a najeriya suka ce a gaskiya koma baya akan wannan abin da yake faruwa wallahi kuma abin da yake jawo hakan shine laifin malaman makaranta ne domin ba za a koyar da yara ba sai dai kawai ka ga an kafa hira ana yi a lokacin da aka zo koyar da yara to kun ga wannan na ɗaya daga cikin matsalar karatun firamare da sakandare musamman ma mu da muke karkara mafi ganin abin da muka fi gani a haka To sai Hassan Andres Maskandar ya ce tare da barista Cole suka aiko da sakon. Sun ce yau da gobe hakika abin ya sa yaro zai gama abin da ya sa yaro zai gama makarantar firamare amma baya iya rubutu ko karatu a gaskiya makarantun gwamnati ba sa kawo malaman kirki. To <laughs> to sai kuma sako na gaba daga Daudu Huduguru ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya akwai matsaloli da dama, kama daga iyaye da ma rashin ƙwararrun malamai wanda hakan kan sa yara rashin iya karatu da rubutu fatanmu gwamnati ta tashi tsaye domin magance wannan matsalar. sai ahmadu abacha macina ya ce ai ba komai ne ke janyowa idan yara suka gama karatun firamare a makarantun gwamnati a najeriya ba sa iya rubutu da karatu ba illa rashin ingancinsu saboda za ka tarar da makarantun firamaren gwamnati ba ƙwararrun malamai waɗanda suka cancanta sannan ba kujeru wadatattu wasu ɗalibai da dama a ƙasa suke ɗaukan karatun abin dai sai mu ce allah ya mana maganinsa. sai kuma sama'ila ahmad duke ya ce yau da gobe ni a gani na ba wani abu yake jawo ka ga ɗalibi ɗan firamare ya fita makaranta ba bai iya karatu da rubutu ba illa rashin ɗaukar malamai ingantattu da gwamnati ba ta yi domin akwai wasu malaman da za ka ga gwamnati ta ɗauke su karatu ko turanci na minti biyar ba za su iya yi da wani ko wata ba To sai kuma mu'azzam na abba ya ce rashin ƙwararrun malamai kawai da kuma yin alfarma ta ɗaukar malamai aikin koyarwa. Fatan mu dai shine in dai ana so ilimi ya gyaru to a daina alfarma a wajen ɗaukar malamai. Sai kuma Zainab Musa mai addu'a ta ce wannan matsalar malamai ce da ba su da isasshen ilimin da za su koyar da ɗalibai su fahimta. To sai Isuhun Diliya Fakin jihar Kaduna ya ce rashin kwararrun malamai da ke koyarwa a makarantu shine yake dawo wannan matsalar. Wasu daga cikin malaman su kansu ba su iya rubutun da karatun ba. Alfarma ce kawai ta kai su ga wannan matsayi amma ba cancanta ba. Taufa sai kuma Daudu Daudu Hudu ya ce yau da gobe hakika akwai matsalolin da ke sa yara rashin iya karatu da ma rubutu. wanda wannan babbar matsala ce ya kamata gwamnati ta kiyaye da su su tashi kuma tsaye domin samun ƙwararrun malamai da ma kayan aiki a makarantun allah dai ya kyauta amin To sai sako na ƙarshe daga Facebook daga Safiyanu Gumel zangon daura ya ce yau da gobe samar da malamai ingantattu shine ke tabbatar da ilimin yara 'yan firamare kafin su kammala karatunsu. Ya kamata gwamnati ta rinka samar da malamai masu kyau domin yara su iya komai. to sai kuma sakon muka leƙa zuwa shafinmu na twitter at ahmad underscore bajoga ya ce yau da gobe don allah ta yaya ne za a ɗauki wanda yake buƙatar shi ma a koyar da shi sannan a ce zai yi abin kirki shi tambaya to sai arabi muhammad gidan madi at arabi ugmd kenan hmm. wannan lamarin baya rasa nasaba da rashin kulawar gwamnati da kuma rashin saka 'ya'yan masu riƙe da madafin iko a makarantun na ƙarshe Mm, to sai kuma tibabawa wuro uh, ardo kai ya ce ku a tunaninku makarantun firamare ne kawai suka lalace ai har ma da na gaba da firamare ɗin duk sun kwance dukkan wajja ce idan aka dubi jarrabawar gwaji da aka yi wa malamai a kaduna wannan kadai ya ishi takaici. To sai kuma Musa hadarin asuba ya ce yau da gobe sai Allah to ni dai duk dama ban san abin da zan ba da amsa a kai ba amma fata na gari. Lamiri. Mm, to sai kuma a Yakubu 41 ya ce rashin ƙwararrun malamai ne ke kawo wannan matsala saboda mafi akasarin malaman suna buƙatar su ma kansu a koyar da su Allah da ya kawo mafita. To sai ba farawa bulan yaƙi mm. ya ce yau da gobe laifin iyaye ne da kuma malamai domin hmm. wasu iyaye ba su dagewa su ga cewa yaro ya je makaranta laifin ma malamai kuma rashin ba da kulawa ta musamman ga yara. Eh, to wannan shine sako na karshe da za mu karanta mun gode a ci gaba da aiko mana sakonni amma kin san ah, Hafsat da hmm. mai zaki ga cewa ah, makarantun nan fa ai ana cewa ga malamai ana kuma shiga aji to wai an shiga aji me ake yi shine abin ai eh to wannan ce ta sa a cikin tattaunawa mu nan gaba za a ji ai bayan mun tattauna da mutane sun kuma masu raro um, mm. wani na ga ya aiko da sako yana cewa wai har da sakandare ma amma abin da ya sa muka mm. magana primary saboda shine tubali yawwa daga shi ake fara mm. idan har baka tsallake nan ba to ai dama in ka je can dama an san ba labari dama an san inda saniya gaba sharwa to ai sai ta bai ta sha nan kawai to wannan shine abin da muke magana akai kuma za mu tattauna da kwararru guda biyu daga akwai bube na mai wanda dan jamhuriyar Nijar ne amma yana zaune a kasar mm. Senegal yana koyarwa a jami'ar audu Diouf sai kuma wani ma'aikaci shi ma yake cikin wata irin kungiyar malamai din nan shi mm. ma Kabiru Lawanti shi ma yana cikin wanda zamu tattauna tare da su a wannan shiri na yau yanzu daga cikin kiran ga wani daga Lagos. Mm, salamu alaikum. Wa alaikum salam na Malam Dan Juma daga Bidda jihar naija. Oh naija. naija To barka da warhaka. Eh, ai mun zaci mun zaci Lagos kace. Eh. To to muna jinka ka. Eh ai laifi rashin ba kurarin malami shi ke kawo duwe na abubuwan da kuke faɗi tun eh. da zo. Amma abun da ya kamata gwamnati ta yi eh. duk makarantun firamare da aka duba ba kwararren malami ya kamata a kore su a mm. samu kwararren malami shi ne zai kawo ingancin ilimi. E to gashi wasu kuma da aka yi haka a Kaduna kamar gwamna yan rufa ya kori malaman firamarin da suka kasa cin jarraba da aka ce a musu ta firamari aji hudu. Mm. Amma kuma mutane suna ta kukan cewa me aka kore su. Ai hakan da hakan da gwamnan Kaduna ya yi ai shi ya cancanta yi ban ga laifin shi ba. duk da yake gani zai fi shi to bai so a samu ingancin ilimi. To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma wani kira na mun samu. Gwamnan Neja koyon yadda shi gwamnan ah, Rufa ya yi shi ma. To a Neja ba kula da yara kamar yadda ya To mun gode sosai da fatan duka ko ma wani gwamna ne ko na ina ne za su ci gaba da ma duk wasu shugabanni za su har ma da iyaye kowa ya haɗa ƙarfi da ƙarfi domin a inganta magana harkar ilimin yara ƙanana. Ah, ina ga wancan da ya hauka ya sauka kenan. Ya sauka kamar ya gaji da jira ne. To ga wani nan. kuma wani kira ya zo daga Sokoto. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Hajiya barka da wani. Yawwa barka ka dai wane ne daga Sokoto? Kuna magana da Aminu mai albasa a kasuwan gwagwalo da Abuja. To muna jin ka mm. Malam Aminu. To a gaskiya wannan maudu'i zan ka dauko abun dubawa ne. Sai mm. dai mu ce malaman mu su ta tsaye su zaga gamce domin ciyar da yaran mu makarantun ne. Eh. Saboda a makarantun ne zaka ji su dawa amma sai ka zo ka ce ba malamai mm. yanzu haka a magana ta garin abdulsalami da ke cikin karamar hukumar mulkin bodinga muna da wannan korafin gaskiya da yawa za ka cimma ga ɗalibai mm. a makaranta amma ba malamai ko me kawo wannan abun eh, shi ne ke ci mutuwa ƙwarya to yara na yin shekaru biyar a sama kenan ba kowa <laughs> sai a hankali eh wallahi sai ka ce ga ga eh. ɗaliban amma ba malamai eh to amma yanzu misali misali yanzu kai yaran da kake gani ayya ya katse dama ina son ce masa ne yaran da yake gani suna iya karatun su yi rubutu misali in sun gama ina son wanda za su kira su gaya mana yaran da suke gani din ba wai abin da ke faruwa a makarantar su gaya mana ƴaƴansu da suke gani suna rubutu da karatu saboda muna son mu gane da gaske wannan binciken da saboda wannan karatun da rubutun shine mm. yake sawa a fahimci karatun ma da ake koyawa in baka mm. iya karantawa kuma baka iya rubutawa ba me kenan akai tunda ba hadda ake eh, yi ba a makaranta to salamu alaikum Amin alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. To da muke magana daga ina? Kuna magana da Yahaya Zugana. To Yahaya. Cikin karamar hukumar gwadabatar Sokoto mazamnan awo shi ne cikin karamar kuma a ta jihar Odo. To haya yaran ku da ake koyarwa a firamare su gama firamare suna fitowa sun iya karatu da rubutu? To yaran nan ya danganta daga malamai. Mm. Saboda in mali ba ƙwararri ne ba to ta yaya har zai karantar da yaro kuma ilmantu ya kamata a nemi ƙwararrun malamai a sa su koyar da ya'yan. saboda ilimi to mun gode sosai malayin haya Allah ya samu mun gode ga kuma kira nan ya zo daga Bauchi to ga wani nan kwarai salamu alaikum kuna magana da damuna Grondo to damuna barka da warhaka haka. yawa mu muna magana ne akan ilimi ta bangaren mu ba wani maganan ilimin da ake oh, ba amma yi bari a gama kenan eh, eh me ya sa ba ba ilimi nisa ce haka zaka iya ba mu misali me ya faru eh to mu dai ta bangaren ana neman shugabannin gwamnati su ne masu kawo makarantu a lunguna da gauye mm. eh kai a wani gauye kake muna bangaren gorondo gorondo a eh. karamar kuma alƙalari local government eh jihar bauchi jihar bauchi mm. Eh. eh to to to mun gode da shi ne muke roƙon shugabanni eh. su dan shigo lungunan mu da Allah muna so eh. muna bukatar makarantu to Allah ya sa suna ji yawwa mun gode sosai damina to to damina kenan to mun gode to kin ga shi shi ba yana maganar ma a gama ba iya ba babu ma makarantar ne kwata-kwata to sai a sai a taimaka kin to Allah dai sa da yawan da yake faɗa primary ai ita tafi komai kamar kamar ita tafi kowace mm. muhimmanci saboda idan ka riga ka wuce mm. wannan matakin in har cewa ka iya to duk wani abu aka koya maka nan gaba za ka dauka mm. amma ya zama da cewa baka iya ba to zai zama yana da wahala sosai wurin mutum ya ma fahimci abin da ake koya mishi eh, kin ga kamar mu misali lokacin da muke primary na na tuna muna aji uku in dai ina irin lokacin dan period din nan da za a ce gashi nan a dan karanta littafi mm. to dama mu nan nan mu ne 'yan karanta littafin mu da Hausa kana dai aji uku ya kamata a ce Hausa ka karanta akalla Hausa ka gaskiya lokacin da muka je aji hudu biyar a lafiya lau tunda a aji shida ake ma to amma aji hudu biyar ga mun karanta littafin mu na su Mr. Giwa to sai ka ga mutum a tambayi su na zero <laughs> <laughs> su harande <laughs> to kowa na iya karanta shi ka tashi har gasa muke yi mm. wa ya fi iya karantawa saboda a lokacin gaskiya malaman suna aikin su eh, yadda ya kamata kuma mm. ana ina ga koko ɗauka ne ake yi ingantattu a lokacin shine kamar yadda mutane ke to ga mm. professor mun samu ina ga ah, bari mu je kai tsaye wurin shi kar mu cinye lokacin ba su yi magana ba. Salamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Barka da haka farfesa Bube na Maiwa. Barka da shigowa farfesa. Lafiya kalau. Ya aiki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To muna magana akan ilimi musamman akwai wani bincike da aka yi wanda na ma san tun a wasu shekarun baya da suka wuce tun wurin 1993 ma an yi wannan. Layin ku baya. Yawa kana jin mu yanzu? Wani wani Eh? Wata sowa nake ji can, wata sowa nake ji. Eh, to to bari mu amma mu muna jin ka raɗau. Eh to in kuna jina ba matsala. Eh muna akwai so wannan tana damuwa kwarai. Eh to muna jin karraɗo in ka fara magana zan dan ba su alama sai su ga ko za su iya gyarawa. Yawwa. Kana ji ko? To ina ga layin ba shi da layin ba shi da kyau eh, yana maganar cewa akwai matsala a layin. To bari mu dan shakata sai mu dawo kafin nan sai mu sake lalubar shi. Eh kar a yi eh, baya ba zan da muke magana. makaranta ai azama ladabi ya tarbiyya ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya kin san akwai wasu sakonni da suka aiko mana cewa maganin hmm. shugabanci da adalci shi yake kawo wasu abubuwa su daidaito hmm. da fatan shugabannin namu za su bi ta bakin maganar mu da sirri su adalci wurin kyautata maganar ilimi a nahiyoyinmu kafin a hmm. sake lalubu mana farfesoshi. shugaba 看看。 ga farfesa mun sake lalubo shi mu ji ko layin yayi to Allah ne sa wannan karin layi ya bamu mu samu mu magana to professor kana jin mu ah, eh, yanzu ina jin ku sosai yawa to magana muke na yara sai su gama primary kuma nan ne tushe kamar yadda Hafsat da mai tsoro ta ce shine tushe amma sai kaga basu iya karatu da rubutu ba wasu sun ce malamai ne wasu sun ce gwamnati ce wasu sun ce wane ne kai daga Nijar ka fito ka san kasashen mu yanda suke da yanda ake koya kuma kai kanka farfesa ne na koyarwa mm. ga ka can a Senegal kana ta fama yaya abin yake ina matsalar take yara su gama firamare ba su iya karatu da rubutu ba anan zaga yan aji biyu uku suna karatu Eh abin da ya sa hmm. Najeriya da Nijar kaɗai ba ne wannan yanayin ya shafa wato duk kasashen hmm. mu ne na nahiyar Afirka gaba daya. Hmm. Wato akwai ababe akwai dalilai da yawa wanda ya kawo haka amma zan tsingo muku hudu. Na farko shine cewa yawan 'yan makaranta yau sai kaga cikin class an samu kamar yaro tamanin zuwa ɗari. to wannan ba ya sa ba ya iya sa kamar malamin makaranta komi kurewa shi mm. ya kula da yaro tamanin a cikin awa hudu na sahiya kuma awa uku na marece wannan sun yi yawa inda kuka je kadi mm. ba wancan kasashen da kuka zana inda yaro sun eh, aji na farko ya iya rubutu da karatu wato in aka ji aka diba ba su ce su 25 ba a cikin mm. class in ma sun yi yawan ma za su kai hakan sai ga wani ana neman ma a rage wato wannan yake kawo kamar sai dole sai an shiga irin ko Najeriya ko da DCC ne ke ce mishi amma dai a Nijar dai dubul mm. muka san da shi wato sai a raba yara kashi biyu to ko an raba su kashi biyu ma kamar wanda suka zo da sahe su tamanin kuma wa'ansu ne za su zo su da maraice su kuma su tamanin kun ji wato wajen kamar yawan ɗan makaranta yana kawo cikas bisa haka. Mm. Na biyu akwai malaman makarantar su kan kansu na yanzu na zamanin yanzu. Mm. Wato yawancin su duka ba ƙurarri ba ne aka je aka ɗauka wato akwai wani zamani da muka shiga cikin wata yanayin harkar siyasa sai ka ga an zo magoya bayan jam'iyyar siyasa wani bai iya komai ba an kore shi tun da da bai iya komai shi kenan sai a ɗauko shi saboda su ma'aikanta abinda da suke so su iyayen yara kawai su san dai akwai malamin makaranta a gaban iyansu amma abin da malamin makaranta yake karanta suwa shin ya iya bai iya ba eh. wannan shi gwamnati ba ruwan shi da shi wato suna neman kwas kwantar da hankalin iyayen yan makaranta to wannan wata rana kuma an kan sa son rai a ciki wato magoya bayan mm. jam'iyyar siyasa su suke ɗauka suna ta a niger mun gani waɗanda sun yi shekaru da shekaru ba san ma abin da a karatu ba sai aka ɗauko su saboda wata rana an san da sun taɓa yin karatun shekara goma ko fiye da haka ma eh. sai a cinto a je a zuba su su yi karanta suwa kai da baka iya komai za ka mm. karanta suwa kenan gaskiya na uku na uku wanda na ga yana kawo haka wato shine cewa kamar tsarin karanta suwar ma na yanzu eh. a da a da mun san da cewa akan fara koya ma yaro baki ta kwana mm-hmm. kafin a kai a mm-hmm. hada baki da baki a tun daga a ba a ca da din nan da a b c d haka dai madan alal misali alal mm. misali ɗauka da makarantar allo mm-hmm. idan ka shiga sai a koya maka basin min ara halin lam hakuri eh. sa'annan daga baya sai aka ce maka ba da wasali kasa ta ce bi haka misil ta ce bis ko ko a ce maka alillam hasa emin dal sa'annan daga baya a kawo wasulla a sa maka in ka kare mm. idan baki sa'annan sai a sa maka wasulla da kanka ma ka kana karantawa wasulla sa'annan kuma sai aka ga kalmomi sa'annan ne daga baya sai a nemi ka har da ce alqur'ani to mm. amma yanzu sai kaga an kawo yaro an aza mishi kalma mm. wai kalmar sai kaga daga baya a hoshe ta a gwada mishi baki da wasali mm. sannan daga baya kuma za a gwada mishi bakin an yi ba ba ban san ko kun amsa abin da na gane maimakon a fara da baki sannan a je ga kalma wannan mm. tsarin karanta suwa na yanzu shi ma yana mm. cikin ababe wanda ya kawo yaro sai ya huta bai san baki ba saboda kun bai san in a hada wannan da wannan abin da yake nufi ba na hudu wanda nake so in kwatanta muku shine cewa makamai na karanta suwa wato littattafai sabbi da aka kudo mm. ba irin na da ba ne wa'anda sukan sa kamar kai ka iya karatun za ka iya karatun kuma har wayo mm. zai sa ka iya tunani da lissafi haka alal misali mu zamanin da muka yi akwai abin da ake ce ma tablo de langage mm. da faransanci kenan wasu zane ne da ake zuwa a dam alamuna su bisa takarda sai a dam alamuna su maye maye a bisa allon nan baki eh. zane-zane ne ga nan ana kwatanta muna kuma har mm. yau a nan bisa wannan dan karamin allo baki da aggare mu a hannunmu mm. in ya kare sai kaga an rubuta wannan baki wannan baki duk ga suna an jera kowa ya san su mm. kuma wannan da baki an gama su kuma ga suna an jera sai a rinka dauka ana azaman har kira mu ake a ce mu je mu hada wannan da wannan kamar a gaya mana kalma a ce to mu hada a can bakin da wasu lansu mu hada mu huddo abin da aka faɗi kaga wani abu ma ba sai an gaya ma ba ka iya ka koya Mm. cikin ababe da yawa waɗanda sun kai muhimmanci mm. da taɓarɓarewar karatu da da rubutu a kasashen namu. Mm. Eh, to amma misali a uh, farfesa zaka ga cewa a uh, wasu suna kukan cewa ai nan malamai duk wannan abubuwan da ka lissafa na a koya kalma sannan a koya harafi sannan a je ga kalma sannan a je ga hada magana guda ɗaya da sauransu su kansu malaman da ake ɗauka a ƙasashen mu wasu daga cikin mafi yawancin wanda suka aiko mai sakonni sun ce ai ba ma a ɗauka ƙwararrun su kansu na buƙata a koyar da su haka ne eh haka ne su ma kankan su malaman ya kamata a koyar da su shine na faɗi wato an kwaso kamar an je an yawo kamar kunnan taramniya mm. aka zo aka watsa su a cikin eh, kalas kalas wato kawai kamar yadda na faɗa muku mm. Mm. shi gwamnati ba abin da yake so sai dai a ce ai akwai mushe a gaban a gaban an makaranta ne ne mushe yake karanta suwa shin ya kure ya iya ya iya karatun bai iya ba wannan ba ruwan wato zaman wannan mushen daban zama duka daya sai hawa yau dan a nemi mafuta sai an ma malaman makaranta horo na kirki a da mun san muna da makarantai waɗanda ke horar da malaman makaranta to mm. waɗannan daga mm. baya su ma aka sawo sa rai a ciki mm. sai ga an aika mutum wanda ya zama aya to ina ga layin farfesa fa gashi kuma ya dauko bayani eh, sosai amma in san san kila zai iya sake lalubo shi kafin mu abun nan amma kin ga magana da yake shine yanda ake dauka daga kan harabi ba a faro shi daki daki ne yana ganin kamar yanzu an bar wannan koyarwar tuntuni lokacin kin ga akwai irin sa ko a karatun Hausa da ake ake ji irin a ah, ah, ba cha da yawa ne sai a koma ba a ah, shine to so daga an zo an hada kai kanka ba sai an ce maka ma kaza bane in aka rubuta kanka zaka karanta zaka karanta da kanka ba sai an ce maka hada can da can ba saboda an riga an koya maka me tushen tushen tushen abin to to ga wani mm. ina ga alayi ya shigo ya dan ba mu gudunmawa kila kan farfesa ya dawo lokaci bai kure ba assalamu alaikum To daga ina ake magana? Ana da Malam Ismail Kamar ya eh, layi nisa can baya. Eh, yanzu eh, Yanzu za iya magana. To Baba An wani lafiya? Lafiya lauya aikin to muna jin ka. da lafiya, kalau ina jin tattaunawa ku. Eh. Akan maganan malamai waɗanda ba su ba a makarantu. Mm. lalle kan gaskiya farfesa don saboda gaskiya gwamnati a kan ilimi eh. oh. za ka ga sun ɗauki 'ya'yansu sun sanya su makaranta ta kuɗi wacce za su biya hmm. amma mu talakawa hmm. inda za a je yaran mu ko kujerar ma da za su zauna da eh, To yanzu dai mun ji abin da ka faɗa mun gode sosai saboda lanka yana shu amma da mun samu an ga wani shigo mana kuma. Hmm. Salamu alaikum. Salam. Mm. Kuna, kuna magana da Gimba Samba Haruna da garin Hadeja jihar Jigawa. Sanni Gimba. To Gimba me ce gudunmawarka? Ka ji maudu inda muke tattaunawa. Gaskiya abin da ya kawo tafarbarewar mm. ilimi a Najeriya. Mm. Ba wai a ko jihar mu ta Jigawa ba a Najeriya baki daya. Gaskiya siyasa ce ta shiga. To mun gode ga farfesa ya dawo. Saboda yan gwamnoni, yan ministoci, yan majalisa. suna malaysia wasu suna ingila wasu suna Amerika. to mun gode kwarai da gaske na kuna e lea kenan <laughs> to Allah ya kyauta to ga farfesa ya dawo ya dan ji a yanzu abin da kuka kara cewa to farfesa duk da yake dai bai wuce minti biyu kake da shi ba bari mu baka ka rufe eh wato kana magana ɗazu a sai layin ya katse Eh, wato mm. sai an hore malaman makaranta a mm. hudda son rai kuma a cikin yanayin karatu ba ƙasar duniya nan wadda ta ci gaba muddin ba ya zamanto an zuba jari ba ne ta ƙasa. Mm. Wato makaranta na ƙasa mutum ka taso da iya karatu kowane iri ne da iya rubutu kowane iri ne. Wato ba dole ma sai na harshen wata turanci ko ko na harshen uwa. Ko harshen Ana iya aiki ma da baki na larabci. Mm-hmm. inda mutum ya karanta suwa da shi eh mm. wato sai an kawo wani juyin hali a cikin duka yanayin da muka shiga ciki wannan abin ba daga nesa bane ya fito mm. ya fito ne daga shekara kamar an ɗari tara da tamanin zauke yau mm. a da haka da yake wato ragganci na eh, ma'ikanta wanda muka samu daga baya ko kuma ba su fuskanci yawan jama'a ba saboda eh. mutane suna yawa to amma makarantun da malaman makaranta ba su bi yawan al'umma ba wa eh. yara waɗanda ya cancanta su shiga makaranta sai ka zo ka yi ikirari ka ce ai za ka yi kaza amma mutum ba sa jari ba a ciki a je a horar da malaman makaranta mm. wallahi abin da ake aiko mu daga ƙasa nan cikin jami'a mm. wato yaro in ya zo bai ma iya wani dogon tunani wani dogon nazari bai iya shi ba Eh, bugu da mm. ƙari ma malamai in haɗa muku abin ban haushi cikin wannan abin shine mm. cewa a cikin yaren mu ma mm. yaren mu ma wallahi yau akwai yara wanda in yace za a yi maka Hausa ko za a yi maka wani yare can dai na Afirka kai da ka san shi sai kai tsuguna kai kuka in ba kai anya ba abin da zai faɗi abin da zai faɗi sai ya zage kama bai san da ya sani ba sai ya zagi ba ko ya rubuta bai san ya rubuta ya zagi ba yauwa <laughs> to kun ji eh, ni a ganin ina abin da a matsala sai dai a tashi tsaye mhm. gwamnatoci mu in ma za su ba mm. jari kamar yadda abin da suke zuba yanzu su zuba jari mm. don saboda gobe ake wankan dare wannan haka yake dan tun gobe kuma ake wanke tukunya farfesa abu ga <laughs> mun gode sosai da ka samu lokaci mun gode kwarai da gaske a ta kai magana da mu me yake da godiya mun gode Allah ya bayar da sa'a ya taimaka To farfesa kenan sai mu ce muna godiya kin ji dai to mako mai zuwa zamu yi kokarin mu maza kulo bangaren gwamnati mu ji haka suke daukan malaman da basu tantanta ba haka siyasa ya ake sa kuma ake wato alfarma ake dauko malaman da basu san komai ba kawai saboda an san su a wasu aiki siyasa kamar yadda wasu suka ce to mhm. zamu nemo gwamnati mu ji ne suke faɗa yanzu kan a madadin Hafsat Bello dan mai sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob McLean ne Usman Ahmad kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu lafiya Idan za kai kafi son ai haka.